sabida haka a muna da bayanin cewar a ainihin zaratan da suka taimaka wa shi ɗan fodiyo ya yi wannan yakin nasa don ni kwata-kwata ba na kiran wannan yakin jihadi duk wanda ya ce ɗan fodiyo abinda ɗan fodiyo ya a ƙasar hausa jihadi ne wallahi tallahi billahi la ilaha illa huwa wannan mutumin ɗan ta'adda ne tunda taɓan ta'addanci na farko shine ita ce karya ta'addanci na farko ita ce ƙarya dan fodiyo ya zo ya samu hau dan fodiyo na farko ya kamata mu dinga tunawa Ɗan fodiyo shi ba zuwa ya ƙasar Hausa ba anan aka haife shi ana bayyana cewa babansa malami ne ban san kowace irin malinta bace amma dai an ce malami ne an koro su daga futa toro a matsayin ɗan gudun hijira shi uban ɗan fodiyo suka zo ƙasar hausa hausawa suka karɓe su a matsayinsu na musulmi hausawa musulmi suka karɓe su suka ba su ci suka ba su sha suka ba su gurin kwana suka ba su sutura har suka samu sukunin da suka haifi ɗan fodiyo a ƙasar hausa har ɗan fodiyo ya tashi ya karatu a gurin malaman hausawa sannan ya cire ya tafi ya je ƙaro ilimi ya dawo da wannan tsari nasa na ta'addanci kuma daga baya a zo a dinga ce mana wai wai hausawa sun tursasa masa sarakuna kaza su sarakunan da suke tursasa wa mutane wanda ba su da aiki sai tursasa wa mutane me yasa ba su tursasa wa mahaifansa ba me yasa ba su tursasa wa iyayen dan fodiyo ba suka ba su guri suka ba su duk abin da ya kamata ka baiwa bakonka suka girmama su har suka samu sukunin aifo ɗansu a wannan garin a wannan yanki ko a wannan kasa zancen wai sarakuna sun tursawa sa dan fodiyo ƙarya ne na ɗaya kenan to yanzu shikenan wani mutum ne an an haife shi a ƙasar Hausa yana da tarihin cewar iyayensa zuwa suka aka karɓe su ya tashi an ɗauke shi ɗan uwa shi ma Hausa yake yi kamar yadda wa'yansu 'yan shiga burtu na yanzu su ma suke Hausa suke yaƙan mutane an riƙe shi a zama ɗan uwa to shi kenan yanzu shi abin da yake tunani wannan masarautun gaba ɗaya ya karɓe su ya danka wa 'yan uwansa fulani to amma yanzu ya za a yi sai an haɗa da hausawa bahaushe yana cewa wai da ɗan gari akan ci gari shine ya ƙoƙarin ya gamsar da dama ƴan uwansa fulani tare suke ya gamsar da sauran hausawa musamman almajiransa wayanda suke tare wanda suka yarda da ra'ayinsa to shikenan aka yi ta yaki. aka yi ta yaƙi duk inda aka gaje aka kashe basarake bahaushe musulmi sai a ɗora bafulatani a gurin duk inda aka je aka kashe bafulatani a bahaushe musulmi sarki sai a ɗora bafulatani a gurin duk inda aka je aka samu sarki bahaushe musulmi sai a kashe shi a ɗora bafulatani a gurin haka aka dinga yi alhalin akwai zaratan mayaka a wannan lokacin wanda yake hausawa ne suna tare da shi dan fodiyo sun yarda da al'amuransa idan wayancan saboda ba su yarda da al'amarinsa ba ne aka kira su kaɗo haɓe arna to wayannan da suke tare da shi kuma su su ma musulunci nasu bai inganta ba gashi har sun bir har suna taya shi yaƙi zaratan mayaka da suka tashi suka tafi har zuwa adamawa har adamawan najeriya har adamawa kamar har wani reshe na ƙasar chadi akwai hausawa a ciki wanda an sha samun matsala da mayakan hausawa daga baya sai a lallabo su a lallabo su kuma sai a kashe su akwai ma wa'insu wanda za a ba su za a yaudare su da cewar za a baiwa dan za a ba su mulki in an kashe dan uwansu zo su hada in an kashe dan uwan nasu a dauri ba a dauki ba ne a dora a gurin idan ka zo kana magana kuma kai din ma a kashe ka saboda haka duk hujjoji sun riga sun tabbata cewar dan fodiyo dan kabilanci ne abinda dan fodiyo a kasar Hausa kabilanci ne kuma babu wanda kabilancin dan fodiyo ya shafa a kasar Hausa sai Bahaushe Bahaushe kadai dama yake kokarin ya nakasa ya karar da shi ya shafe tarihin Bahaushe wanda yayi abin da yayi yanzu gashi a jikokinsa suna nan suna ci gaba da yi wayancan sun dauki makamai karar suna kashe sauran Hausawan da suka rage wayannan na cikin gari kuma suna cewa babu Hausawa ma gaba daya na ji wani shi ma malamai dan ta'ada ya yi rubutu ya ce wai wai hausa wai ba kabila ba ce wai yare ne za a sami yare amma ba za a samu masu ba za a samu masu yaran ba saboda tsananin ta'addanci wannan Ahmad Gumi kenan to Ahmad Gumi me yasa baka zuwa Saudiya ne duk tafiyar da ake ana haji ana umra me yasa baka zuwa Ahmad Gumi mun riga mun san tarihinka kuma rabe-raben kawuna na addini ba ubanka ne ya kawo wannan rabe-raben kawuna na addini ba abubakar mahmud gumi ba shine izala ba ba su suka kawo izala ba farkon a rarraba kawunan musulunci ba ba ku ne ku kawo izala ba ko ka dinga kafurta mutane ko ka dinga halatta jinin mutane waye baya da labarin abin da kuka yi ko kuma abin da kuke yi a yanzu haka mutane kun zo kun same su musulmi ne komai da komai kun ɗauki shawarar kakanku kun kira su arna kowa duk wa'azinku duk wa'azin yan izala na shekara 1980 kowa mashiriki ne kowa kafiri ne a musulunce kuma mutum ka kira shi kafiri mushriki kana kana nufin ka halatta jininsa da dukiyarsa gaba daya ka kashe shi ka kwashe dukiyarsa yan uwanku musulmi da suke sallah ku ne yanzu har za ku iya har kuna da bakin magana malaman yan izala gaba ɗaya yanzu har kuna da bakin magana da za ku fito ko da yake yake na la'akari cewar mafi yawan malaman da suke hayaniya nan dama dama yan izala ne wanda ke dama hujjojinsu da suke kafawa da ainihin ɗabi'unsu ne yanzu ɗabi'u ne na ɗan fodiyo ɗan fodiyo ya zo ya samu hausawa musulmi da manya-manyan malamai duk ya sa aka kakkashe su ya kakkarɓe a mulki na da yan uwansa fulani gaba ɗaya saboda haka abu mai sauki a gare ku shugabannin fulani da, ainihin wato 'yan siyasarku da sarakunan gargajiyanku da malaman addininku na musulunci da malaman addininku na kirista da sauran fulani waɗanda ba su da addini abinda za ku yi ku shugabanni ku je makaman da kuka, kuka bewa 'yan uwanku ku karbe Abin da kuka gaya wa ƴan uwanku na daji suna zuwa suna kashe mutane ku je ku gaya musu wannan magana kun yi kuskure su bari wannan shine abu mai sauki kuma shine abin da za ku iya yi amma dan fitowa kuna hayaniya a kafafen watsa labarai wallahi mu ƙara mana hujjoji kuke yi wallahi ƙara mana hujjoji kuke yi saboda a lokacin da za ka yi kokarin ka kare abin da dan fodiyo yayi wa Hausawa da abin da fulani suke yi wa hausawa tun shekara ɗari tun lokacin ɗan fodiyo har zuwa yanzu babu wata hujja ta addini da za ka iya kare wannan abubuwan babu kabilanci ne kabilanci ne zalla kuma Allah ya taimake mu ba hausawa ne kadai suka gane haka ba sauran kabilu sun gane dauka yanzu na tsani bahauce duk abun da ake musu Allah ya kara Allah ya kara ya ba haka na taso cikin hausawa amma fa ni ba bahaushe bane bufin latani ne bufin latani ko ba abin da ya hada shi da bahaushe